radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض والأرض صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga bangaren sauran sheshen da muke dauke da su inda za mu fara da kamuku shirin nan na duniyar mu a yau wanda shiri ne kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a sassa daban-daban na duniya tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana a wasu lokutan bayan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda shiri ne da kan kawo ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa dangane da batutuwa da suka shafi zamantakewa siyasa harkoki na tsaro da sauransu kama korafe-korafe da suke dauke da su ga mahukunta domin yin dubi a kansu daga nan sai shirin nan na amsoshin fikihu wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin tambayoyin da masu saurari suka aiko akan batutuwa da suka shafi fikihu sai mu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau wanda shi ma yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali. thank you Jama'a masu saurari Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To da lanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta shawarci sabon shugaban amurka da ya watsi da siyasar neman tsokana da take dokoki na gwamnatin trump an gudanar da gagarumar zanga-zangar kin jinin kasar faransa da kuma goyon bayan manzon allah a kasar senegal feto janar na 'yan sandan najeriya ya sanar da wani sabon mataki na gyara ga tsarin rundunar 'yan sandan kasar to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya shawarci zababben shugaban kasar amurka joe biden da ya watsi da bakar siyasar neman tsokana da yin karan tsaye ga dokoki na gwamnatin trump mai ci a yanzu ministan harkokin wajen na iran ya yi wannan kiran ne yayin da yake mai da martani kan nasarar da joe biden din ya samu a zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar a makon da ya wuce inda ya ce amurka dai a wato amurkawa dai sun bayyana ra'ayinsu duniya kuma ta zuba ido ta gani shin sabbin shugabannin amurkan za su yi watsi da bakar siyasar neman tsokana da karya dokoki da gwamnati mai barin gado take gudanarwa sannan su rungumi haɗin gwiwa aiki tare da kuma girma dokoki ko kuma a'a daga nan kuma sai ministan harkokin wajen na iran ya sake jaddada kalaman da sauran manyan jami'an ƙasar ta iran suka sha bayyanawa ce tun bayan zaben amurkan cewa zaben dai ba shine ke da muhimmanci ba ba ce dai ayyuka da kuma mu'amalar 'yan siyasan amurkan shine ke da muhimmanci. a wani bangare kuma na to jawabin nasa ministan harkokin wajen na iran ya kira kasashen yankin gabas tsakiya da su yi kokarin magance sabanin da ke tsakanin su musamman ganin cewa a halin yanzu karshen gwamnatin kere ta trump ta kawo karshe mai sakokin wajen na iran ya ci gaba da cewa trump dai ya tafi amma kuma kasashe suna nan daram a inda suke don haka ya ce dogaro da 'yan kasashen waje ba zai tabbatar da tsaro na yankin ba don haka ya ce iran dai tana kira ga waɗannan ƙasashe zuwa ga tattaunawa don magance duk wani saɓani da ake da shi dubun dubatan al'ummar ƙasar senegal sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a babban birnin ƙasar wato dakar don yin allah wadai da cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a ƙasar faransa da kuma buƙatar da ƙauracewa kayayyakin da ake yi a ƙasar faransan rahotanni sun ce masu zanga-zangar waɗanda suka kokona tutocin ƙasar faransa da kuma hotunan shugaban ƙasar emmanuel macron sun ce sun fito ne don nuna goyon bayan su ga annabi sallallahu alaihi sallam da kuma yin allah wadai da gwamnatin faransa sakamakon goyon bayan da take nuna wa zanen batanci da ake wa annabi da kuma addinin musulunci a ƙasar ƙasar senegal dai wacce sama da kashi 95 cikin ɗari na al'ummar ƙasar musulmi ne tana daga cikin ƙasashen da ake ci gaba da gudanar da irin waɗannan zanga-zangogi don nuna rashin amincewa da cin zarafin annabi din da aka yi a kasar ta faransa wannan zanga-zangar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar faransa yake ci gaba da kokarin kwantar da hankalin musulmi na duniya kan wannan ɗanyen aiki da aka yi a ƙasar tasa da kuma goyon bayan da shi da kansa da kuma gwamnatinsa suka yi wa wannan hakan duk kuwa da har zuwa yanzu dai bai nuna nadama kan wancan goyon bayan da ya nuna din ba lamar da sanya har zuwa yanzu ake ci gaba da allah ware da gwamnatin faransa da kuma ci gaba da kiran da a kaurace mata babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya ba da umarnin janye jami'an 'yan sanda da aka sanya su cikin masu gadin wasu fitattun mutane a kasar ba tare da bata lokaci ba rahotanni sun ce umarnin janye jami'an 'yan sandan yana cikin wani sako ne da sufeto janar din ya aiki wa mataimakan sufeto janar da kuma dukkanin kwamishinonin 'yan sanda na jihohin kasar na su fara aiwatar da wannan umarnin manyan jami'an da abin ya shafa dai sun hada hada wasu 'yan majalisu tsofi da ko masu ci a yanzu tsofin ministoci tsohon sakataren gwamnatin tarayya da kuma wasu shahararru masu kuɗi da masu faɗi aji a kasar wanda aka ce a janye su 'yan sanda da suke gadin su ana ganin wannan mataki na gaggawa ɗin dai yana cikin shirin da gwamnatin muhammadu buhari ta ƙasar take yi ne na yin gyaran fuska ga rundunar 'yan sandan ƙasar wanda shugaban ƙasa ɗin ya ba da iya alkawarin yi wanda kuma wasu daga cikin ayyukanta suka janyo zanga-zangogi da suka faru a kasar cikin 'yan makonnin da suka gabata to masu saurari kada da sha'afa labaran duniyan nan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran firaministan kasar habasha abe ahmad ya kori wasu manyan jami'an gwamnatinsa a daidai lokacin da rikici ke faruwa a yankin tigray da ke arewacin kasar da ke kara muni rahotanni da kasar sun ce daga cikin manyan jami'an gwamnatin da firaminista ɗin ya kora a jiya lahadi har da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da kuma shugaban ma'aikatar leƙen asiri bugu da ƙari kan ministan harkokin waje a wata sanarwa da ofishin firaministan ta fitar wato ya ce tuni aka maye gurbin waɗannan mutane ukun waɗanda aka kora ɗin inda aka naɗa mataimakin firaminista da meke mai a matsayin ministan harkokin waje. na shi kuma mataimakin babban hafsan hafsoshin sojojin kasar birhanu jula aka kara masa girma da kuma nada shi a matsayin babban hafsan hafsoshin sojojin kana shugaban yankin amhara temesge tunure aka nada shi a matsayin sabon shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta kasar duk da cewa dai sanar ofishin firaministan ba ta yi karin bayani sosai kan wannan kuskuriman da aka yi ba to sai dai firaministan ya zargi kungiyar ta tigray people's liberation front da ke arewacin kasar da ruruta wutar rikici da kuma kokarin kaddamar da wani yaki a yankin wanda ya ce sa ba za ta taba amincewa da hakan ba shugaban jam'iyyar free patriotic movement na kasar labanan kuma tsohon ministan harkokin wajen kasar jibran basil ya bayyana cewa gwamnatin amurka ta sanya masa takunkumi ne sakamakokin amincewar da yi na ya katsa sa da kungiyar hezbollah ta kasar mr basil ya bayyana haka ne cikin wani jawabi da ya ajiye lahadi don karin bayani kan batun takunkumin da baitul malin amurka ya sanar ya sanya masa inda ya ce wannan takunkumi dai takunkumi ne na zalunci don haka ya ce zai nemi haƙƙinsa kan hakan tsohon ministan harkokin wajen na labanan ya ce takunkumin da ya wato zai zo wato takunkumi zai zo kuma zai tafi amma cin amanar ƙasa babban laifi ne wanda ba zai taɓa aikata hakan ba yana mai cewa kungiyar hezbollah dai kungiya ce ta gwagwarmaya kuma ta tabbatar da tsaron ƙasar labanan don haka ba zai taɓa yakin kafa wato cin mata kafa da kuma juya mata baya ba yana mai cewa wannan dai shine dalilin da sanya amurkawa din suka sanya masa takunkumi bashi da ya ce ofishin jakarancin amurka ya kafa masa wasu sharuɗa waɗanda ya ce idan har ya cika su to ku za a ɗauke masa wannan takunkumi wanda daga cikin sharuɗan babu wata magana kan rashawa da cin hanci da ake zargin sa don haka ya ce takunkumin da aka sanya masa dai na da alaka ne da alakar sa da ƙungiyar hezbollah a shekaran jiya ne dai gwamnatin amurka ta sanar da sanya mista basir din takunkumi saboda abin da ta kira samun sa hannu dumu-dumu cikin rashawa da cin hanci lamarin da kungiyoyi daban-daban na lamarin din suka yi watsi da shi to masu saurare karshen labaran duniya kenan To ga shida Muhammad Awul Bashir dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa domin yin dubi akan so da kuma jin mahangar masana. Da fatan masu saurare za a biyo musan na hankali domin jin cikakken shirin. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita su da kuma yin fashin baki akan su shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan batun halin da ake ciki a kasar Amurka bayan nasarar da Joe Biden an takarar jam'iyyar Democrat ya samu akan abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Donald Trump a zaben shugaban kasa da kuma yadda ake ganin makomar lamura ta fuskoki daban-daban a kasar ta amurka bayan samun canjin gwamnati a kasar musamman ma siyasar waje ta amurka wadda ita ce ake ganin ta fi cutuwa a lokacin mulkin donald trump da masu abubuwa waɗanda za mu dubi akan so gwargwadon da lokaci ya ba mu hali da fatan masu saurare za a bi mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatar da shi. ranar talata da ta gabata shari'a gudanar da babban zaɓe a ƙasar amurka wanda ya haɗa da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai babban abin da fi ɗaukar hankula dai a cikin ɓangaren zaɓen shine zaɓen shugaban ƙasa inda ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya samu nasara kan ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta republican wato donald trump wanda wa'adinsa yake karewa tun bayan sanar da cewa joe biden ne ya lashe zaben kasashen duniya da dama suke ci gaba da aikewa da sakon taya murna ga joe biden ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana zaben joe biden din a matsayin wata babbar rana mai kyau ga dukkanin kasashen turai da kuma itikan ta amurka kamar yadda kuma babban jami'i mai kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turan ya bayyana cewa za su yi aiki tare da sabuwar gwamnatin amurka sai dai a nasa bangaren shugaban kasar ta amurka da wa'adinsa ke karewa donald trump ya ce a tafau ba zai taba amincewa da sakamakon zaben ba kuma ya sha alwashin kalubalantar sakamakon zaben a kotu kamar yadda magoya bayan sama suke ci gaba da yin gangami da sintiri akan manyan tituna a wasu birane na kasar ta amurka kusa na dauke da muggan makamai lamarin da ke nuni da cewa a shirye suke domin tare da tarzoma matukar dai ba a bayyana trump din a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ba to dangane da wannan batu na zaben shugaban kasar ta amurka muna tare da dr ja'afar lawal dabai masani akan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya Dokta bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji hankarka dangane da yadda wannan tsari na siyasar Amurka yake da kuma yadda ake kallon wannan zaɓe da ya gudana da ma sakamakon zaben da aka samu. Yanayin siyasar ƙasar Amurka yadda suke shimfiɗa al'amuran nasu da kuma yanda yanayi kan canza a bisa lokaci da kuma yanayin abubuwan da ke faruwa musamman abubuwa da gwamnati ke yi ko ko hulɗata da sauran ƙasashen duniya da kuma yanayin yanda abu ke taɓar wato tattalin arzikin ƙasarsu musamman a ita wannan gwamnati wadda za ta kau ta donald trump gaskiya kowa ya san tun farko an fara ne da rawa ta banza wato yanayin yadda ya kafa gwamnatin da yadda mu'amalar ƙasar ya canza taswirarta zuwa wani irin yanayi wanda ba a saba gani ba ya kawo canjin siyasa a ƙasar kwarai da gaske tunda ta kai ga akwai manyan sanatoci wanda 'yan republican ne wato jam'iyyar shi donald trump amma kusan tun tashin farko ba su goyon bayan shi saboda mafi yawancinsu wasu sun kusan shekara arba'in a wato wannan majalisa ganin yadda ya zo wato da wani irin yanayi ba sabon ba ta kai ga ba su wato goyon bayan yadda yake al'amuransa musamman hulɗa da ƙasashen waje da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma yanayin wato a tanadi da suka yi ma lafiya duk ya canza wannan yanayi wanda ta kai ga hatta lokacin da wannan annoba ta corona ta zo an ga gazawar gwamnati muraran a amurka don haka wannan ta kai ga ya hada abubuwa ya yamutsa ta inda wato jama'a suka dawo rakon jam'iyyar tashi a musamman kuma shi kanshi don misali a wasu jihohin akwai inda sun zaɓi jam'iyyar republican amma da aka zo zaɓen shugaban ƙasa ba su zaɓe shi ba so wannan yanayi ta kai ga yanayin siyasar kwarai da gaske ya canza sosai saboda shi yanzu shugaba da aka zaɓa joe biden kaga a tarihin amurka shine mafi tsufan shekaru ko mafi yawan shekaru da aka taba zaɓa ya hau kan kujerar wannan ya nuna cewa amurkawa sun gaji da shi wannan shugaba da suka kada a zaɓe saboda kawai yanayin yadda yake ɗaukan abubuwan nasa saboda haka siyasar su in dai ya zama shugaba ya yi wato gaban kanshi yana ta taɓasgara to gaskiya ba su barin shi inda suka kai ga son jam'iyyar za su barta su zaɓi wata jam'iyyar don a samu canjin yanayi to dakta ya ake kallon yanayin siyasar amurka ta waje musamman yadda shi donald trump ya tafiyar da wannan siyasa wadda ake ganin cewa ta samu illoli daban-daban ya ake ganin cewa a wannan karo shi sabon shugaban kasar ta amurka zai ɗauki wannan siyasa da kuma abubuwan da zai mayar da hankali a kansu musamman ma waɗanda suka kawo rashin jituwa tsakanin amurka da kuma manyan ƙawayenta na turai a cikin lokutan baya-bayan nan kwarai da gaske akwai sa ran cewa lallai za a samu canjin yanayi sosai na kasar wato dangantaka ƙasar amurka da ƙasashen turai ƙawayenta musamman da kuma sauran ƙasashen duniya musamman in muka yi la'akari da cewa duk lokacin da su wayannan wato jam'iyya ta kafa gwamnati wato democrat akan samu dan sassaucin gaskiya fuskantar mu'amala da sauran kasashe musamman don inganta wannan mu'amala to amma ginshikin siyasa amurka kwarai da gaske abu ne wanda an gina shi bisa fin karfi wato da kuma san kai wato ya zama na amurka ita ce dai komi ita ce kuma gaba ko da wata mu'amala za a yi ya zama na abin da za su saman makasarsu shine kawai suke tunkara ba wai wato abin da dan uwan mu'amala zai samu ba su idan su dai a kansu yake wato musamman sun saba da wannan san kai shine ginshiki na siyasar su ta jari hujja to amma a bisa gaskiya dukkan alamu wannan za a samu canjin yanayi kwarai saboda kamar shi shugaba wanda zai an shira gama joe badin gaskiya mutum ne wanda an san dattijo ne ya daɗe a ita senate ma na ƙasar yana da wato experience sosai wanda gaskiya akwai sa ran eh, ban kaura da shi shugaba trump ya yi zai wahala shi ya yi musamman saboda wannan taɓasgara da ya yi shi trump ta kai ga amerika ta yi ƙasa kwarai don haka su dole wannan wato jam'iyya ta democrat da kuma gwamnatin da za su kafa ƙarƙashin joe biden ya zamana gaskiya sun yi takatsantsan sosai kuma sun diba duk kurakuran da ita gwamnatin trump ta yi ya na sun kauce mata to abin da ya shafi alakar amurka da kasashen afirka fa ya ake ganin makomar lamarin za ta kasance gaskiya makomar siyasa afirka da ƙasa amurka za ta canza kwarai da gaske don saboda salon da shi wancan shugaba mai gushewa ya ɗauka gaskiya salo ne na rashin kan gado da rashin kula da kasashen afirka wanda bai ma ɗauke su komi ba don haka ba wani inganta wato wata mu'amala da kasashen afirka suke da ita da ƙasar amerika shi abin da ya ɗauka kawai ya sa gaba al'amura da aka ma shimfiɗa tsakanin manyan ƙasashe na duniya ba ma wai ita afirka ba kawai dokta akwai yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da amurka ta rataba hannu a su waɗanda zuwa yanzu donald trump ya yi fatali da su shin ana ganin joe biden zai iya mayar da amurka a cikin irin waɗannan na ƙasa da kasa a nan gaba kamar yadda shi sai alkawalin alƙawalin yin hakan a lokacin yake neman zaɓe zuwan shugaba trump a gaskiya yadda ya fara zuwa yana shishure a yawancin yarjejeniyoyi da gwamnatin baya ta yi ƙoƙarin cimma ta kuma sa hannu wannan abu ya nuna ma duniya kuru-kuru cewa lallai wannan mutumin bai ma san harkar mulki ba da harkar wato mu'amala da ƙasashen duniya da ya kamata gwamnati ba ma ta amurka ba kowace iri ta yi saboda yarjejeniyoyi mai muhimmai wanda aka sa hannu kamar na hana yaduwar makaman nukiliya wanda kasashen turai da amerika sun yi kokari sosai har ta kai ga kasashe irin su iran sun yadda an sa hannu din an ci gaba da abubuwa sun nisa amma da ya zo ya watsar da wannan akwai yarjejeniya na dumamar yanayi din nan wadda tana da muhimmanci sosai kasashe sun yarda an sa hannu da sauransu wannan ma ya zo ya shure hatta mu'amala na shige da fice na amerika ya yi mata tangarɗa sosai inda ta kai ga ya nemi a kori wasu waɗanda su daɗaɗɗu ne a ƙasar amurka musamman waɗanda suka fito da ƙasashe irin na afirka da sauran ƙasashe na latin amurka da kuma yadda ya rika zaben ƙasashe ma ya ce 'yan ƙasashen ba za su shiga amurka ba saboda ga wani yanayi da ya na zargi da ya zo ya rika sawa to wannan duk a gaskiya ya damalmala farin jinin amerika kanta da amerikawa a idon duniya da kuma ya zama na gwamnatin ta zama an banzantar da ita saboda ba ta yiwu a sa yarjejeniya ƙasa ta sa hannu kuma ta zo wani ya zo ya shure to wannan duk ya haɗu a gaskiya ya zama na ƙasa amurka da gwamnatin ta ƙara baƙin jini sosai ga idanun duniya da jama'a ƙwarai don haka wannan duk shi ya tare ya ƙara cikuikuyi mu'amalar ƙasa amerika da ƙasashen duniya da dama don haka wannan kuma shine ta kawo ga gaskiya ina ganin amerika suka ga wannan kafin ya rusar da tattalin arzikin ƙasar nasu wanda gaskiya ya samu koma baya kwarai da gaske hawan shi da zuwan shi da kuma rikon kai na kashi da ya yi ma wannan annoba ta corona an ga gazawar gwamnati a amurka ta jama'a masu lokacin da muke da shirya riga ya suke mu dole anan zamu ja da zamun shirin godiya ta musamman ga dr jafar lawal dabai masani kan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga tarayyar najeriya sai a kasance tare da mu a saduwa ta gaba da yardar allah kafin lokacin abdullahi salo katsina da na shirya shirin kuma gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shirinmu na gaba shirin nan na muryar masu saurare da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muryar masu sauraronmu waɗanda suka aiko kai tsaye da ke bayyana ra'ayinsu a kan wasu daga cikin batutuwa da suka shafi zamantakewa ko siyasa ko lamura na tsaro da ma korafe-korafe da suke bukatan mahukunta su yi dubi akan su domin share musu hawaye sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a boh daga nan tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala muryar tehran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram yau ina so tsokaci ne a kan zaben amurka ta mu gaskiya muna goyon bayan duk shugaban da zai hau ya kasance mai san afirka ne kuma muna goyon bayan shugaban da zai kawo mu ci gaba afirka mai son afirka kuma muna wa joe biden fatan nagari ko muna goyon bayan shi dari bisa dari kuma allah sa shi ma ya so kasashen afirka ya so addinin da kasashen afirka suke kuma ya so ya kawo muna ci gaba wanda kasashen afirka za su ci gaba ta fuskar tattalin arziki kuma muna so a ce yau ba mai kyamar mutane ba ne baki na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana naku na yau da kullum mai sauraron ku miji wanda jama'a aka yi sani na da suna miji soja a da magaram zandar niger ina so yi dan lokaci akan bisa abin da aka wa manzon allah a kasar faransa wanda suke goyon bayan shi jama'a suna maganganu akan cewa ya kamata mu na musulmi ko mu na musulmi su nuna bakin cikin su ko su da cewa faransi ai ba za su iya ba da dukkan su mu nan nan faransa karnukan farautar basu ba su da zuciya ta addini wadda an amma manzo Allah wani abu za su iya nuna bakin cikin su wanda ma mu wararen hula kana iya hutawa kai ka faɗi abin da ranka yake so nagode naku ne miji soja a da magaran zandar Nijar da fatan za ku tashi lafiya mai magana shugaban kungiyar association lo Abban Jimon da aka sani da Adam Sitatar in na Chat wallahi muna son mu yi tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun sakara sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan girman ka Allah kai mana maganin su ba za mu iya ba Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin sa wannan abubuwa da suke aikatawa musulunci Allah ubangiji ka mana maganin su mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsasshen hakuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan hakurin kuma mai magana shugaban kungiyar asusun reshen mai lau abban juma'i. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. kafin sai shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin fikihu wanda kan duba wasu da gaskin tamar da masu suka aiko akan batutuwa da suka shafi fikihu ai saurari lafiya amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri amsoshin da kuke turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu su waɗannan tambayoyin naku da kuka ko muke dubawa mu ɗauko su sai mu ainihin ƙoƙarin ba ku amsa dangane da tambayoyin da kuka ainihin turo. na ga kamar tambayoyin na da yawa amma dai akwai wata tambaya da wannan bawan allah ya yi daga kaduna najeriya alhaji ali muhammad to shi tambayar da yake yi da yake na ga cewa tambayar tasa wani abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa ga kowa musamman mabiya mazhabar ahalibaita alaihi salam shi yasa insha Allah za mu tsaya mu amsa tambayar ta yadda ba shi kaɗai ba sauran jama'a ma waɗanda waɗannan irin abubuwa za su iya bujiro musu za su iya amfanuwa da wannan al'amari to shi wannan ban Allah Alhaji Ali Muhammad yake cewa Hausa BOH Assalamu alaikum tambaya ta dangane da wani al'amari ne na mu'amala ni na kasance matafi kuma a cikin tafiyar nan wasu lokutan nakan ɗau lokuta da dama wato zan yi watan wata ɗaya ko biyu ban dawo gida ba bisa cewa ni ɗan kasuwa ne nakan je gurare daban-daban musamman na fi zuwa lagos to a irin tafiyar da nake yi tun da siye da siyarwa nake nakan yi mu'amala musamman da waɗansu waɗanda suke mata ne kuma ga shi ni a wasu lokutan nakan tattauna musamman da wata baiwar allah mai suna yabo mun fi tattaunawa da ita mu kuma keɓe a guri guda kuma ba aure ne da ita ba to da yake akwai matsala ta haramcin keɓewa da mata irin wannan kuma ni ga shi ɗan shi'a ne ni mabiyin mazaban ahalbait to yaya zan yi domin warware alaƙa ta da irin wannan mace wacce mafi yawan lokaci muna tare da ita domin kada a shiga cikin haramci to wannan tambayar tambaya ce dai a takaice da take nuna cewa shi tambayar da yake so ko kuma amsar da yake so yaya za a yi alakarsa da ita wannan baiwar Allah ita ya faɗi sunanta ma ya ce wata wai ita menene iyabo ya zai yi ya ga cewa alakar da suke ta ko kasuwancin ne amma da ya ce sukan keɓe da juna su tattauna maganganu da sauransu to masha Allah da wannan tambaya taka wanda yake nuna mana cewa kana lura da al'amuran da ya shafi addininka kuma ba ka son ka yi wani abu da zai sa ka yi wani abu da ya saba wa Allah ko kuma wasu dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to a irin wannan situation din tunda kai kanka ka ce kai mabiyin mazhaban Ahlul ne alaihi salam to irin wannan alakar za ku iya yin ta musamman da yake ka ce ita wannan matar ba ainihin mai aure ba ce inda mai aure ce to fi lahi da za mu iya cewa amsarka a nan shine ka nisanci dukkan wani abu na keɓancewa da matar aure kowace ce ba wai zancen business ba ko saye da siyarwa ba duk wani alaka tsakaninka da matar aure ya zama na ko a gaban mijinta ka sai abin da za ka siya ko kuma a gaban jama'a ta sai abin da za su yi amma babu dogon hira babu dogon magana balle shaidan ya shigo ciki ya shigo ya yi muku wani yi. a hudu ba ta shaidan to amma wannan tambayar da ka yi idan aka ce kana da alaka ko keɓewa da wata mace wadda take ba mai aure ba kuma kuna yin mu'amala ta siyasa ta saye da sayarwa ne to shi ma haramun ne ku keɓe ɗin ku kasance ku bi a guri guda kuna wasu abubuwa na tattaunawa ko na business idan kana so abin ya zama ya fice daga cikin haramci to sai lalle ka nuna mata abin da shari'a ta ɗora na irin wannan alaƙa ɗin bisa cewa za ku iya ɗaura aure da ita ko da kuwa na wani lokaci ne ta yadda a wannan lokuta ɗin da kuke mu'amala da ita zai kasance haramci ya kauce tsakanin ku kenan wato ɗaura aure da ake yi misali shine ɗauran auren da za ku iya yi na zancen mutu'a da yake yan shi'a suna magana akan zancen mutu'a in an ce daurin auren mutu'a ba lallai ne kuma ya zama na an kun daura aure din sai an samu saduwa tsakanin kai da ita ba daurin auren mutu'a ana yin sa wasu lokuta da dama domin kawar da haramci na maganganu tsakanin mace da namiji haramci na irin wannan kadaituwa tsakanin mace da namiji a jinabai su kadaitu tsakaninsu da juna to domin ka karau da haramcin kadaituwa din da kake da wannan baiwar Allah to za ku iya ɗaura auren mutu'a sai kai mata bayani ga sharuɗa ɗin da ake bi na ɗaura auren mutu'a ga sadakin da zaka bata ga dalilin ka na ainihin kawo wannan bayani ɗin domin ku kaucewa haramci kai da ita saboda haka an kai wata wannan bayanin ta fahimta ta amince kai ma ka amince ka bata sadakinta ko za ku yi shekara nawa ko wata nawa ko sati nawa to ta zama duk keɓe wanda za ku yi duk kaɗancewar da za ku yi duk tattaunawa da za ku yi to kaga babu zancen haramci a ciki ya zama kun yi shi ne bisa doron shari'a kuma za ku iya sa sharaɗi ku ce to za mu yi wannan ne domin kawo da haramci amma da sharaɗin ba za mu sadu ba da juna in kuka sanya wannan sharaɗin to wannan sharaɗin yana nan zai aiki kurin ku dai tattauna da junanku ku kasance kun keɓance ɗin kuna duk abin da za ku yi na mu'amalan ku ta saye da sayarwa ciniki hira duk abin da ya kamata ku yi babu haramci tsakaninku amma sai kuka ce da sharaɗin ni da ke ba za mu sadu ba tun da dama ba mun yi shi ne akan mai saduwa da juna ba a'a mun yi shi ne domin mu ɗauke haramcin da yake tattare da ainihin hirar da za mu yi da kuma kaɗaituwan da za mu yi in ka yi haka to ka cire wannan haramci din musamman a mazhaban albeti duk wanda yake bin mazhaban albeti wannan a cikin fikihun ainihin shi'a akwai wannan al'amari ba wai kuma fikihun shi'a ba hatta fikihun ahli sunna din ma akwai shigen wannan al'amari sai dai kurin su saboda wasu dalilai su ba sa aiwatar da shi a aikace to amma kai a matsayinka na mabiyin mazaban albeti lallai ya kamata ka bujiro mata da wannan magana amma kuma daga yanzu kar ka ci gaba da kadaituwa da ita karka ci gaba da irin wannan yadda kuka saba domin lalle kana aikata haramci wannan a takaice ita ce amsar da zamu baka dangane da wannan tambaya taka kuma duk sauran masu mu'amala da sauran mata waɗanda ajinabai ne su wato kenan ya kamata su ma su yi kiyasi akan wannan amsa duk inda mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to lalle ya kamata ne a bi abin bisa doron shari'a kada a ci gaba da yin wannan irin mu'amala ta yadda shaidan zai samu kafa ya shigo tsakaninsu ya sanya musu wasu abubuwa a cikin zuciyarsu to ubangiji allah ya sa a dace kuma nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu zo muku da amsoshin wasu tambayoyin da kuka aiko mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau wanda kan duba wasu daga cikin lamura da suka shafi nahiyar afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yan fashin baki a kansu sai a biyo mu sannan hankali a cikin wannan shiri. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da yin dubi akan su da mayin fashin baki da majin mahangar masana. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata a makon jiya a daidai wannan lokaci mun yi tsokaci ne akan batun zaben shugaban kasar Ivory Coast wanda aka gudanar kwana guda da gudanar da zaben. da muka dubi a kan makomar lamurra kuma hasashen yadda lamura za su kasance da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan inda muka je mahangar masana akan wannan batu a yau ma da yadda allah shirin namu na yau zai karasa dubi ne akan wannan batu bayan sanar da sakamakon zaben shugaban kasar wanda hukumar zaben kasar ta bayyana shugaba alasan watara a matsayin wanda ya lashe zaben kamar dai da aka yi zato sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin ranar asabar ta makon da ya gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ivory coast inda shugaba alasan watara ya sake tsayawa takara domin neman wa'adin shugabanci da uku duk da cewa wannan lamari ya jawo takaddama mai tsanani inda masu adawa suka nuna rashin amincewarsu da hakan amma dai watara ya tsaya a kan bakansa ya kuma ci gaba da gwagwarmaya domin ganin cewa ya sake tsayawa kamar yadda jam'iyyarsa ta halasta masa yanda su kuma 'yan adawa suka cewa zaben daga bisani an fitar da sakamakon zaben da ke nuni da cewa shi alasan wataran da ya lashe zaben da gagarin gagarumin rinjaye sakamakon kauracewa zaben da magoya bayan jam'in adawa suka yi to sai dai lamarin bai tsaya a nan ba kawai domin kuwa babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta ce hukumomin kasar sun kama ɗaya daga cikin manyan jagoranta wato pascal afe wanda ya nuna kin amincewa da sake zaben shugaba alasan watara domin yin wa'adi na uku a matsayin shugaban kasa wani dan jam'iyyar adawa ta ivorian popular front ide ane ya ce an kama fi ne a cikin dare a garin bangonua wanda yake tsakiyar gabashin kasar wanda kuma ya kasance tsohon firaministan kasar ne sannan kuma shine kakakin jam'iyyar ta adawa kuma dan takara a zaben shugaban kasar na ranar 31 ga watan oktoba akalla mutane 40 ne dai aka kashe a tarzoma da ta tashi sakamakon adawa da neman wa'adi na uku da shugaba alasan watara ya yi abin da ya jawo fargabar cewa kasar na iya fadawa a cikin irin rikicin da aka taɓa yi a kasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu uku a shekarar dubu biyu da goma bayan da lauren babu ya ke sauka daga kan mulki lokacin da ya faɗi zabe to dangane da wannan batu muna tare da dr abubakar hassan masanin siyasa da kuma dokoki na kasa da kasa daga jami'ar yamai a jamhuriyar nijar dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalemar marhabin a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka a kan yadda wannan zaɓe gudana da kuma abubuwan da suka faru game da matakin da su 'yan adawa suka ɗauka wanda kuma wasu na ganin cewa hakan ne ma taimaka ma shi shugaba alasan watara wajen samun nasara a wannan zaɓe cikin sauƙi ya kuke kallon batun daga ɓangaren ku game da zaɓe da ya wakana a cote d'ivoire ivory coast lalle su 'yan takara 'yan adawa sun kawuce ma wannan zaɓe saboda ba su yarda da cewar shi shugaban kasar ivory coast din Alassane watara ya tsaya takara na kamar uku kuma da ke an sake kundin tsarin mulkin jamhuriyar ta cote d'ivoire wato saboda wannan ne suka kauyace suka ce masu kirayi magoyan bayan su kar su huto su yi zaɓe to don abun duka ya kawo rikici kafin a yi wannan zabe to lalle wannan abu ne wanda kowa dama yana ɗarɗar abin da zai biyo baya game da eh, wannan zaɓe na ivory coast eh, na tabbata da cewa tun da su an sun kawace ma zaɓe su kuma maboyan bayan shi president alasan watara sun je sun je a to sakamako da cewa shi eh, shugaban ƙasa alasan watara kenan ya ci zaben nan tun eh, kamar eh, ta zagaye na farko to kenan su kuma ba za su yarda ba da wannan sakamakon da ba da tabbata cewar eh, ba za su yarda ba da wannan abin nan kenan an shiga cikin wani yanayi a ivory coast to dokta tunda ana maganar cewa a halin yanzu dai an riga an sauya dokar zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulki ne kuma bisa hakan ne shi shugaba alasan watare tsaya takara wani abu wanda watakila yake da ban tsoro shine yadda hakan ya sa wato aka kasa gamsar da su sauran jam'iyyu na adawa a kasar domin kuwa suna ganin cewa hatashi kansa gyaran wato kundin tsarin mulkin da aka yi ya saba doka inda suke ganin shugaba alasan watar din ya yi haka ne domin kawai ya fake da wannan batu na gyaran kundin tsarin mulki wajen sake yin takara a wa'adi na uku kuma sai ga hakan ta faru me zaka ce dakta akan wannan batu wato in haka maido abin kamar a ce bisa game da eh, kundin tsarin mulki lalle lokacin da ya sake kundin tsarin mulki a ivory coast yana cikin kamar manda shi na biyu don tun da ya riga ya sake kuma akwai a cikin kamar eh, yanayin kasashen na ecowas akwai wani protocol akwai wata yarjejeniya da aka yi ake cewa ba a iya sake kamar wani Eh, ko constitution ko kuma kundi na zaɓe wato kamar wata shida kafin a yi zaɓe in ba an samu amincewar duka kamar yawancin muhimman eh, jamhuriyar siyasa to ina zato lokacin da shi alasan watara ya sake kundin tsarin mulki na kasar cote d'ivoire ba samu wani rikici ba to lalle a dokance a tafiyar da kamar kundin tsarin mulki tun da ya riga ya sake kundin tsarin mulki kenan wanga sabon kundin tsarin mulki ne wanda zai tafiyar da harkar siyasa da mulkin jamhuriyar ivory coast kenan akan wannan abun yana iya takara ya zamanto a ce ya da shugaban kasa to amma wato shi akwai abin da ake cewa kamar esprit kamar muhimmancin amma manufar abin wato shi manufar abin da ake yi ta tun da demokarasiya a aka wadda ta tafarkin demokarasiya a afirka ba a so shugabannin kasashe su jima a kan karagar mulki yawanci duka duka inda aka yi din shugaban kasa ya yi eh, kamar wa'adi biyu a karagar mulki to sai ya sabka ba zai yi ba Takarar shi yasa duka cikin kundin ga tsarin kasa don constitution sai ake sawa shugaban kasa ana zaɓin shi ko ya shekara biyar ko shekara hudu daga wannan in aka ƙara zaɓen shi guda bai ya ƙara yi kenan tun yanzu ya ya sake in ba ka ce a fito a lokacin da bai sake bane ba eh, ba a sake kunnen tsarin mulki bane ya ce zai yi kamar wa'adi na uku to lalle a lokacin nan ya saba ma kunnen tsarin mulkin shi amma wato a haka abin da ake iya kamar laifin da za a iya cewa shi a rasan watara ya yi abin da ya yi kamar neman wa'adi na uku ko na fadin za a ce a game da eh, sabon kundin tsarin mulki kamar ya saba ma manufar da ake yi ta farkin demokarasiya da ba a so shugabannin kasashe su shima a karagar mulki bangaren afirka na yamma wannan abin zai kawo matsala saboda koma baya ne game da tafarkin demokarasiya kamar da nake wato za a dawo kamar lokacin da ba a shiga tafarkin demokarasiya dindindin kenan kahin alif dubu biyu da gomiya tara za a ce lokacin da aka rika aka shiga tafarkin tafarkin demokrasiya sai aka ce to duka kasashen da suke da deja kundin tsarin mulki su musu kuskurima da cewa wato shugaban kasa in aka zaɓe shi wa'adi ɗaya in aka iya ƙara na biyu baya iya ƙara eh, kamar zaman takara kenan in ya zamanto ana baka aka yarda da wannan abubuwan kenan shugaban kasa yana iya bari in ya yi wa'adin shi na ɗaya ya ƙara na biyu kafin na biyun ya ƙare kenan sai sake ya canza kundin tsarin mulki shi kenan sai ce kenan yanzu allau sabon eh, kundin tsarin mulki ne yana iya to kaga nan zai kawo matsala to kahin eh, ivory coast wato ai gine conakry sun yi alfakon da ya yi ko kuma tun kahin su ma wato ya kamata a tanastawa da mutane da cewa kamar alif dubu da goma sha biyu ai a senegal aka ware yin shi saboda eh, tsohon shugaban kasar senegal metar wad da wato ya zamanto shi ma ai yayi aka zaɓe shi a alif dubu biyu da bakwai bisa kan kundin tsarin mulki da ya zo a dubu biyu da bakwai in ne ya sake kundin tsarin mulki daga baya da ya yi don ke kamata wa'adin shi ya kare a dubu biyu da goma sha biyu sai ce a'a aikin da eh, ya sake kundin tsarin mulki kenan shi ma wancan na farin da ya yi an na shekara bakwai daga baya da ya maido wa'adin a shekara biyar zai sake kaga ai shi ma da aka yi ta rikici to shi um, eh, naci da aka yi zaɓe wato shi shugaban kasa mai ci yanzu makisal shi ne ya kada shi to ina tsammani wannan abin an dai aka bari ya ya huce na cote d'ivoire na na na gini shi ma ya huce wato zai kawo matsala koma baya da yawa a tafarkin demokarasiya a kasashen afirka saboda duk shugaban kasan da ya ji daɗin mulki zai nemi eh, ya canza eh, kundin tsarin mulki kamar yadda na ce koma baya ne game da kamar manufan da ake so a shinhuɗa tafarkin demokarasiya a kasashen mu na afirka wanda duk shugaban kasan da aka zaɓe shi so biyu ya kamata ya zamanto kayyawa kundin tsarin mulki kwaskwarima ko ya sake ta ya kamata ya yi ya sabka ya tsara zaɓe wanda 'yan talakawa suka amsa su fito babban mu fata ya zamanto a ce an yi kashe-kashe irin na eh, shekara ɗaya lokacin da aka yi eh, zaben nan na shi loren babbo ya aka kada shi abin ya kawo kashe-kashen mutane allah dai sa abin ya zo a sauki kuma eh, kamar kasashen duniya kan ecowas da kamar oeu da ma majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ya kamata zamanto a ce kowa ya kawo eh, kamar agaji game da wannan abun don a samu a ciwo kan matsalar don kai abin ya yi nisa. To jama'a masu saurare da wannan zamu ji zamu shirin ganin cewa lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu. godiya ta musamman ga dr abubakar hassan masanin dokokin kasa da kasa daga jami'ar yamma da ke jamhuriyar nijar wanda ya kasance tare da mu sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba a madadin sauran abokan aiki ni abdullahi ka katsina da na shirya kuma gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ƙarshen shirin baki daya a makafin ban kwana da ko muhammad albucha sake dawa domin ta mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara ministan harkokin wajen kasar iran dr muhammad jawad zarif ya shawarci zababben shugaban kasar amurka joe biden da ya watsi da bakar siyasar neman tsokana da yin karan tsaye ga dokoki na gwamnatin trump mai ci a yanzu ministan harkokin wajen na iran ya yi wannan kiran ne yayin da yake mai da martani kan nasarar da joe biden din ya samu a zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar a makon da ya wuce inda ya ce amurka dai a wato amurkawa dai sun bayyana ra'ayinsu duniya kuma ta zuba ido ta gani shin sabbin shugabannin amurkan za su yi watsi da bakar siyasar neman tsokana da karya dokoki da gwamnati mai barin gado take gudanarwa sannan su rungumi haɗin gwiwa aiki tare da kuma girma dokoki ko kuma a'a daga nan kuma sai ministan harkokin wajen na iran ya sake jaddada kalaman da sauran manyan jami'an ƙasar ta iran suka sha bayyanawa ce tun bayan zaben amurkan cewa zaben dai ba shine yake da muhimmanci ba face dai ayyuka da kuma mu'amalar 'yan siyasan amurkan shine ke da muhimmanci a wani bangare kuma na wato jawabin nasa ministan harkokin wajen na iran ya kiraye kasashen yankin gabas tsakiya da su yi kokarin magance sabanin da ke tsakanin su musamman ganin cewa a halin yanzu karshen gwamnatin kere ta trump ta kawo karshe mai harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa trump dai ya tafi amma kuma kasashen suna nan daram a inda suke don haka ya ce dogaro da 'yan kasashen waje ba zai tabbatar da tsaro na yankin ba to da wannan zamu kirkari sai dan Allah mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Muhammad Awal Bochi da ya fassara karanto labaran duniya Abdullahi Salu ke fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya